bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ya jama'atul muslimin muna kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu wannan yini na hudu ga wata ramadan ka ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai daidai da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara A muna a wannan masallaci a harabar wato majalisar masarautar kabi domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah allah shi rahama da gafara ga malaman sunna sun daga sahaba da tabi'ai da wanda ya biyo baya gare su muna addu'a ga shaikhul islam shekha abubakar gumi mawallafin wannan littafi da muke karantawa rasul azahani ila ma'anin qur'an da mu'assis na jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatis sunna shaka ismaila ce zakariya muna musu addu'a allah ya haskaka kaburburan khalifan malam wato a shek muhammad sani haya jingir muna musu addu'a allah ya mishi gudunmuwa allah ya kara mai taimako allah ya kara dawaka addinin musulunci da musulmai sai inda suke ah, muna masa addu'a da shi da mataimakan shi da sauran abokan aiki baki daya Allah ya karbi ayyukanmu ya sa mu aljanna baki daya wannan kasa tamu Najeriya wadda take fama da matsaloli daban-daban muna roƙon Allah shi yaye mana Allah ya mana Allah ya taimaki jagororinmu a sarakunan mu da shugabanninmu na siyasa baki daya Allah ya aza su ga abin da zai amfani jama'a wannan ƙasa kada Allah ya bar su da dubarun kansu ah, yan uwa musulmi ga mu har zai ana cikin sultan nisa za mu tashi aya ta ɗari da saba'in Allah ta baraka wata alaƙi ta yi ayyuan nasu kada abu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا كومتاني sai dai mala ya ce almukallafun wato baligai masu hankali ake magana da su domin su shari'a ta azama nauyi waɗanda ba mukallafai ba kamar ƙananan yara da majununai wato wanda yake dai shari'a ba ta magana a kan shi don ba ta tora mai aiki to baligai masu hankali Allah ya ce kada ja a kumur rasulu hakika manzonmu ya zo muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bil kuma ya zo da gaskiya min rabbikum daga ubangijinku fa aminu bihi wa qasidu khairan lakum don haka ku yi imani da shi manzon ku karfafa imanin ku da shi kuma ku nufi aikata alkhairi wanda yake lakum gare ku wanda yake yi alkhairi gare ku ma an tufihi ga barin abin da kuke ciki don haka wannan shine zaɓin da Allah ya muku ku zaɓi abin da Allah ya zaɓi muku shine mahi alkhairi gare ku wa in takfuru amma a kaddara kun yi biris da wannan manzancin na annabi to ba ku cuci Allah ba ba ku cuci annabi ba wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard ko ma kun kafirta gaba daya da a ce duk mutane gaba ɗaya sun sun bijire ma ubangiji to Allah ba zai cutu ba domin Allah mawadaci ne lalle ne yake da mallaka abinda a cikin sammai da kasai wa kana Allahu aliman Allah bai gushe ba masani ne bima ya yashhadu min sidiki risalati Muhammadin ilaikum Allah masani ne ga abinda yake ba da shaida akan shi na gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan dama mala ya bayani cewa shaida ce Allah yake basuwa akan manzancin annabi cewa gaskiya ne hakiman Allah gwani ne da birihi ne halkihi ga abin da ya tsara ma halittunsa ba huwa allazi dabbara lakum ma fi risalati muhammadin Allah shine ya shirya muku alkhairi wanda ya tsara a cikin manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama in ittaba'tumuha in dai kun bi wannan manzancin to kun samu alkhairin duniya da lahira fa innaha ta'khudhukum ila tariqin najati wal falahi don manzancin nan addinin musulunci shari'ar musulunci da annabi ya zo da ita to za ta za ta rika ku da aza ku ga hanyar tsira da cin nasara duniya da lahira Allah mun karbi wannan alkhairin da ka bamu Allah ka rika muna Allah ka tsare mana ya ahlul kitabi أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ya ahalal kitabi ya ku ma'abuta littafi waɗanda aka ba littafin injila domin an ce ahalar kitabi ya haɗa yahudawa da nasarawa amma nan kiran ana kira ne ga ahalar injil wato nasarawa Allah ta baraka wata ala ya ce la taglu fi dinikum kada ku yi guluwi ku zurfafa ku wuce iyaka a cikin addinin ku shine malamin ya fassara shi la ta tajawazul hadda kada ku wuce iyaka fi dini kuma a cikin addinin ku wala taqulu ala allahi illa alhaq kuma kada ku faɗi wata magana ku jingina ma Allah sai wadda a gaskiya abinda a gaskiya shine min tanzihi an shariki wal walad abinda a gaskiya shine a tsarkake Allah daga abokin tarayya a ce akwai wani abin bauta tare da Allah da ko a jingina ma Allah da wannan duka ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wa alama haddadahu Allahu li nafsihi min sifati zati kuma daga cikin abin da gaskiya wanda ya kamata a tsaya a kan shi shine abin da Allah ya kance ma kan shi na sifofin zatinsa ka a sifanta Allah da wasu sifofi da bai sifanta kan shi da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sifanta Allah da su ba innamal masihu isa ibn maryama rasulullah shi annabi isa dan maryama manzon Allah ne wato nan innama wato kamar an yi hasru an ce abin sani kawai annabi isa ba Allah bane ba dan Allah bane matsayinsa kawai shi bawan Allah ne manzon Allah ne to ya za a tsallake iyaka a kai shi wajen ga mukamin Allah a ce shi Allah ne ko a ce shi dan Allah ne wannan guluwu ne banu Isra'ila abin da nasara sun wuce iyaka ga al'amarin annabi Isa alaihi salam wa kalimatuhu alqaha ila maryama kuma shi annabi Isa zancen Allah ne kalmar Allah ce wadda ya isar da ita ga maryama wato kun yakun wa ruhun kuma shi annabi Isa ma'abuci rayuwa ne minhu wato wanda yake ya kasance daga Allah udifa ilaihi ta'ala ta sharifan lahu an jingina wannan ruhi na annabi isa aka ce daga Allah saboda daukakawa da martabawa gare shi wato kowa daga Allah yake aiki ko to amma nan shi annabi isa sai Allah ya ce ruhun min walaysa kama za'amtum ibnullah aw ilahan ma'au don haka ba kamar yadda kuka riya ba ko ce dan Allah ne ko abin bauta ne tare da Allah aw salisa salasa ko kuka ce shi ma na uku ne daga cikin alloli guda uku Isa Maryam da kuma Allah li'an nazar ruhi domin ma abuci rayuwa murakkabun abin hawa ne ma'ana yana ya hawa daga sasanni wal ilahu munazzahun an tarkibi shi kuma wanda ilahu abin bauta to ya tsarkaka daga wannan tarkibi ya zan ya hawa daga sasanni wa an nisbatul murakkabi ilayhi ko kuma a jingina murakkabi zuwa gare shi don haka Allah ya kore wannan abin da nasara suka ambata na jingina ma Allah da ko abokin tarayya ko cewa Allah uku ne fa aminu billahi don haka ya ku nasara ku yi imani da Allah min kauni ta alamunan zahan ku yadda da kasancewa ubangiji tsarkakakke an waladin daga samun ɗa wa an sahiba ko kuma ya riƙe mata wa rusulihi sannan ku yi imani da manzannin Allah ai rasuluhu muhammadin ku yi imani da manzon Allah annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama allazi zakara lakum wanda ya ambata muku cikin ƙur'ani anna isa basharun cewa annabi isa mutum ne dan adam khalaqahu allah allah ya halicce shi ba allah ne mai zaman kanshi ba wa rasuluhu kuma shi manzon allah ne allah ya aiko shi ka baki rusuli kamar sauran manzanni da allah ya aiko wa anna muhammadan ursila ilayhi kuma ku yadda cewa shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama an yi mishi aike an aiko mishi wahayi misla ma ursila li isa kama irin wahayin da aka yi wa annabi isa wa tasdiqu bi rasulin wahidin to kuma gaskata manzo guda cikin manzannin Allah wato gaskata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tasdiqul li jami'ir rusuli gaskatawa ne ga manzanni gaba daya iz yusaddiqu ma yaquluhu lakum Muhammad domin wato yana gaskata abinda annabi Muhammad yake faɗa muku sallallahu alaihi wa sallam wala taqulu al-alihatu thalatha kuma kada ku ce alloli uku ne Allahu wa Isa wa ummu intahu an zalika ku hanu daga wato cewa Allah uku ne aqidar Kiristoci Trinity wa atu khairan lakum ku zo ma alkhairi gare ku wato abin da ya alheri gare ku wa huwa tawhidu lillahi shine kadaita Allah wato da tabbatar da tauhidi gare shi wal iqrar bi ubudiyyati isa lahu da tabbatar da cewa annabi isa bawan Allah ne innamallahu ilahun wahid Lallai ku sani cewa Allah ubangiji ne abin bauta shi kadai guda silo wahdahu la sharika la subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ay tanzihan lahu an yakuna lahu walad Allah ya nisanta ya tsarkaka daga ya kasance yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da a cikin sammai da wanda a cikin kasai da abin da tsakanin su mallaka Allah ne halkan wa milkan wato Allah ya halicci halittu gaba daya kuma mallaka shi wal milkiyatu tunafil bunuwa don haka mallaka ko ta kore haihuwa fa hadhihi shahadatu li muhammadin wannan ita ce shaidar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sidiki ma yubayyinuhu lakum bisa ga gaskiyar abin da yake bayyana gare ku min sifatin isa na sifofin isa wa min da'awatikum ila millati da kuma kiran ku zuwa ga addinin musulunci wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama mai shaida nan wakila shine shahida ala zalika mai shaida akan wannan to a wannan aya da yake an yi magana a kan guluwi na bani isra'ila Allah ya ce za ta ga lufi dinu to ya aka karanta an ka wuce wani zai ce a maganar nasara aka yi ko bani isra'ila ta yi bata shahe mu ba zuwa abinda a cikin ƙur'ani namu na mu musulmi in ma kissa ta aka kawo ta bani isra'ila ko samuda da ada ko fir'auna to don mu hanka kawo don mu su in kuma an ka hana bani isra'ila da daga aikata wani abu cikin qur'ani to mu ma an hana mu sai an ce nasu ne su dai don haka dai a magana gulu zurfafa a cikin addini <clears throat> hani daga wannan gulu din ya shahi mu al'umma musulmi an hana eh, ba wai an ce su bani isra'ila kada su zurfafa ba mu kuma mu yi zo abin da mun haga dama cikin addini a akan haka ya zama wajibi wannan lokuta tana da muhimmanci eh, don haka ya kamata a wasu wasa'ata wato a dan yi bayani game da shi domin Allah ya yi alkawari da malaman bani Isra'ila shalatu bayyinun na kulin nasi wala ta katumuna lalle lalle mun yi alkawari da malaman bani Isra'ila cewa ku yi mutane bayanin littafin taurata da injil kada ku ɓoye. to kuma haka ahalul ƙur'ani, mu ma Allah ya yi alkawari da mu cewa kada a boye gaskiya duk inda take a bayyana wa mutane ita Allah ka ba mu ikon fahimtar gaskiya da aiki da gaskiya Allah ramma bayan wannan aya da Allah ya ce ya ahlal kitabi akwai inda Allah ya ce kul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ghayra al يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يساك على الخير wannan aya da alaran ma ya karanta sosul ma'ida aya ta 77 Allah ya ce kulka ce ya ahlal kitabi ya ku mutanen littafi la ta galo fi dinikum kada ku wuce iyaka cikin sha'ani addinin ku gairar haƙƙi ku wuce abin da a gaskiya ku faɗa abin da ba gaskiya ba wala tattabi'u a hawa a ƙauni kuma kada ku bi soye-soyen zukatan wasu mutane batacci kaddallu min qablu sun bace sun riga batattu ne sun bace wa adallu kasiran sun batar da wasu sannan wa dallu an sawa'i sabil Allah yace su sun bace daga madaidaiciyar hanya to kada ku bi su to kun ga wannan aya tana karfafa wannan ta ma'ida da ta suratul nisa duka suna magana akan hana gulu kuma an hana bani isra'ila kuma mu ma an hana don haka ya ahlal qur'ani la galu fi dinikum kuma ahlal qur'ani musulmi kada ku yi gulumi wuce iyaka cikin addini an ruwaito hadisi daga ibnu abbas Allah ya ƙara mai yarda ya ce Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iyyakum wal guluwa fid din fa inna ma halaka man kana qablakum bil guluwi wa din wato ya ku musulmi ina hana ku daga wuce iyaka cikin addini ku sani na gaba gare ku sun halaka ne abinda kawai ya halaka su shine wuce iyaka a cikin addini to nan za mu so mu san wai mi a guluwu menene guluwi an ce al-guluwu mujawazatul haddi ko tajawuzul haddi mutum ya tsallake iyakar shari'a shi yasa zaka ji ana cewa akwai gulatu shi'a akwai gulatu sufiya domin asalin shi'a akwai wanda ake ganin suna da dama-dama goyon bayan sai da na alikawai kawai suke yi to amma daga nan sai aka samu uluwi sai suka wuce iyaka to don haka yan shi'a yanzu duk gulatu ne duk yan shi'a na yanzu yanzu gulatu ake tuni duk sun wuce shari'a sun wuce iyaka to sannan asalin sufanci ana cewa wato gudun duniya da yawan bauta Allah shine asufanci to amma shi ma an shigo da guluwu ciki an wuce yaka shi yasa ake cewa akwai gulatu sufiya to nan dole ne a dan kara bayani game da wannan akwai gulu din nabi wal gulu fi salihina akwai wuce iyaka ga hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wuce iyaka ga hakkin salihan mutane to duka wannan shari'a ba ta da shi ba domin me in an ka ce kayi guluwi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama mai daraja ne yahi kowa daraja yahi mutane gaba daya yahi mala'iku da aljannu da talikai gaba daya to amma manzon Allah ne bawan Allah ne to in kace ba mutum na ba kace Allah ne an yi mi an yi guluwi an wuce iyaka sam an hitama cikin addinin musulunci an gane ko saboda haka ka tsaya ka aje shi matsayinsa inda Allah ya aje shi ma'alaran ma ya ce ko ka ce ya san gaibu ko da Allah bai faɗa mai in ka ce Allah ya faɗa mai ilmomin gaibu wannan daidai ne amma in ka ce ya san gaibu ko Allah bai faɗa mai ba to wannan guluwi ne a cikin addini to sannan za mu yi magana a kan taɗarrufi shi ma shi ma guluwi ne a taɗarruf abinda kasashen turawa suke ta yawan magana a kan shi cewa masu tsananin ra'ayin addini to shi ma guluwu ne amma inda mutum ya rike addini daidai an ka ce mai tsatsauran ra'ayi gare wannan maganar banza ce amma in dai har yana wuce iyaka cikin karantarwa addinin to wannan shi ma guluwu ne game da abin da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallama wato idan mutum ya ce misali annabi sallallahu alaihi wasallama ba daga annabi adamu yake ba shi annabi shi Allah ya fara halitta daga hasken zatin zati ne sannan ya halitta halittu daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi asalin halittu gaba ɗaya don haka hada annabi hada annabi wa alaihi salam shi ma daga daga annabi yake wannan duk guluwi ne kuma wannan ba girmama annabi ne ba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba aya da ta ambaci wannan matsayi gare ba wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan matsayin kaga guluwi wuce iyaka na cikin addini to sannan cikin maganar guluwi za mu kai ga maganar da ɗan rufi da tashaddudi cikin addini sannan akwai al walbidi a bid'a fi wuce iyaka da bid'a cikin addini sannan kuma akwai abin da ake ce ma a tafaridu wal'ihimal, wata sahulun tasahul shi kuma shi ma addini bai da shi ba wato mutum ya yi wasa da addini ya yi sako da shi ya yi watsi da addinin musulunci don haka sai ya zan sunan musulunci ne kawai ba a aiwatar da ayyukan addinin a ƙarshe za a yi magana a kan wasadiya da itidal da istikama wanda su ne ake neman musulmi ya aikata daga cikin maganganun da malaman tasawufi suke yi wanda wuce iyaka ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama wani malami yana cewa ya rasulallahi inni da'ifun fashfini anta muqadul lishifai kun ji wannan baiti ko Ya ce ya rasulallahi ya kai manzon Allah inni da'ifun ni mai rauni niki ba ni da lafiya fashfini ka warkar da ni anta ta muku lishifai kai an tsayar da kai an zaunar da kai don ka warkar da marasa lafiya jama'a wannan ashe ba matsayin Allah ba ne warkar da marasa lafiya ba matsayin ubangiji ba ne to idan ka ɗauki matsayin Allah ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi guluwi ko ba kai ba kaga wannan shine tsantsan guluwi sayyidi abal batuli a gisni anta adara bima hawa shi abin da yake cewa sayyidi ya kai faɗi matu wanda ake cewa batul a gisni ka agaje ni ka min ɗauki ina cikin matsala ina cikin damuwa an ta'adara kai kai kowa sani bi ma hawa hussamiru ga abin da zuciyar mutum take kunshe da shi jama'a matsala biya cikin wangabaiti cewa ya kai kaya ne da matsala ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama don ya warkar da matsala ce ashe ba ba aikin Allah bane aikin Allah ne sannan sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ya fi kowa sanin abinda a cikin zuciya a dara ba wai ya dari ba ba wa huwa ya dari bi ma hawa hawa damir ba a huwa adara kun ga ismu tafdili yana nuna wannan sifa annabi ya tsere ma kowa har da Allah ke mun ga wannan shine tsantsan gulu domin wannan ba aikin annabi bane aikin Allah ne wani wani mawakin yana cewa ya akramal khalqi mali ma al'udu bihi siwaka inda hululil inda hululil hadith al na da san baitin ko ya eh ah, baka san shi wa'ala ramma busairi ne yake mai yake cewa ya ya kai mafi girman talikai kenan yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan wafatin manzon Allah ba bayan wafatin sa yace mali man aluzu ban da wani wanda nake kai mafaka nake fakewa gare shi in nemi taimako ne in nemi tsare tsarin shi cewa ka in ba kai ba inda hululin hadis al'amik lokacin da abin da yake faruwa wanda ya game talikai tsananin tashi alkiyama lokacin da ya faru kai ɗaya na nika zuwa gare ka ka ce ka kare ni daga abin da ke jin tsoro ne nan fa aluzu an kace kamar aluzu ma'anar shi ata wa a'udu ina neman tsari ina neman kariya to kun ga wannan dama uzu billahi ake ta ko neman tsari da kariya ga Allah ake ta yi ai mai uzuri ko sai a ce kila yana nuhin shafa'a yana nuhin kai dai na za mu kai za mu nemi shafa'a gare ka na tashar kiyama to amma hatta shafa'a ai Allah na gaba da dama a yi ko ai alqur'ani Allah ya ambaci cewa man shi ladhi yashfa'u indahu illa bi izni babu wanda zai yi ceto wurin Allah sai da izinin Allah ashe kaga asalatan ga Allah ya kamata a nemi ceton shi yasa Allah yake cewa ceto bai amfanin kowa illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaidu na gaskiya ya yi kalmar shahada ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah to kunga ga wannan duka an yi ne da niyyar ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai an yi hanya don haka ya kamata mutane su fahimci wannan kuma su nisance ire-iren waɗannan abubuwan na guluwi an ce shi imamul busuri ko busairi ya rayu ne karni na bakwai kun ga yana can cikin mutane na farko farko kuma ya yi wani rashin lafiya aka ce wanda ya gagari magani an ya yi tabi dan magani bai samu waraka ba sai ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawa ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wai sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin maholki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauko bargo ne mayafi ne sai ya lullube shi da shi to ko da ya halka sai ya ji duk ciyon da aka gare ya fita to shi asanadi ya rubuta wannan kasida ko wannan madi wato na alburza. wannan ita ce riwayar da aka faɗi to ala ayi halin ai waraka dai daga Allah take ko eh ko da mun gaskata maholiki ne bale ba aiki da maholiki maholiki ba shari'a bane ba a gaskata shi ai aiki da shi sai in ya daidai da shari'a akwai wani baiti da har yanzu imamul busiri yake cewa fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam yace fa inna min judika dunya lalle duniya tana daga cikin kyautarka da Allah yake magana akan shi kaga sai a ce a daidai na to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana yace da duniya ma da lahira duk kyauta annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa min ulumika kuma yana daga cikin ilmominka ilmul lawhi wal kalami don haka kai ka dan yamma lawhul mahfuzu da alkalamin da ya rubuta komi da komi duk daga iliminka ne an ka yayyafa musu jama'a haka daidai nan an ɗan yi sarfi fa an ɗan yi talallabi a wurin saboda haka ire-iren waɗannan duka wani gani ya duk daidai ne a yi duk daraja annabi don har ma shi busairi wani wuri na ta wada amar da adufin nasara fi na kai abin kawai za ka bari shine abin da nasara sun ka ambata ga annabi, annabin suka ce Allah ne ko dan Allah amma bayan shi duk abin da za ka faɗi na yabo ga annabi ka faɗi sallallahu alaihi wasallam abubuwan suna da yawa to bari mu tsallaka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba sauran bayan Allah da ake ganin waliye ne dukan su an yi guluwu gare su ba wani waliyi ko wani salihi wanda mutane ne ba su yi a akan shi ba sai sun jingina mai ma su jingina mai matsayin annabi ko su jingina mai matsayin Allah nan da nan kaji an ce ga wani shehi ko wani waliyi cewa ai shi ma an bashi mukamin kun ya kun shi ma an bashi mukamin kun fa ya kun wanda Allah ke cewa abu ya zamo shi ma sai ya ce abu ya zamo da yawa ake cewa ga wani waliyi ya rayar da matattu yana raya matattu yana ba da arziki yana tsayatawa yuti wa yamnau yana iya basuwa kuma in an baka ma yana iya hana gashi ana cewa Allahumma la mu'ti lima manata wala mani lima a'taita Allah Allah shi kan yin haka to sai a ce a shi ma akwai wani wanda yake yin haka in an kai magana to ta yawan ga wahabiyanci ne ba san girman annabi ko kuma su ce a yawan nan ra'ayin yan izala na annabawa da darajar su da waliyai aka ci ba su kai wannan matsayi ba eh? ina take alarma قل لا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله تبارك وتعالى a cikin alkur'ani ayoyi da yawa ya nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sani ga matsayata yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba kuma al'amari ba ga hannun shi yake ba na samun nasara ya ta wurin yaki kada sahabbai da suke zuwa yaki tare da annabi su doka in ana tare da annabi aka samun nasara in ba a ta da shi ba a samun nasara a'a kai nasara daga Allah take laysa laka min al'amri sannan akwai wasu da sun ka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai fa yukulu qaumun shaju nabiyahum yaya mutanen da sun kawa annabin su roce suke samun babbar rabo aka ce wannan shi asanadiyar wannan aya Allah ya ce kai hankuri al'amari gare mu yake ina yawa wa'annan mutanen da sun ka tuta maka suka yi maka roce mu shirye da su su shiga aljanna ina yawa kuma mu yi musu istiraji mu kyale su mu kishirye da su har su shiga wuta amma dai al'amari ga Allah yake Allah ta tabaraka wa ta'ala ce law kuntu a'lamul ka ce da na san gaibu lasta kasartu min alkhairi da na yawaita samu alkhairi wa ma masaniya su da wani abu mai muni bai shahe ni ba da alhairi alhairi ne in dai da na san gaibu inda alheri yake kawai sai in yi can inda ko shari yake ban ma zuwa can balle ya same ni to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama an sai wajen yakufka an cutar da shi ha an yi mai rauni an yi mai rozi to a har yanzu abin nan da ba su son a faɗi cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan allah ne manzon allah ne shi ne qur'ani ya zo da shi Allah ya ce yana ana illa nazirun wa bashir ni matsayina manzo nake mai bushara mai gargadi subhanallazi asra bi abdihi laylan kaga Allah ce sarki ya tabbata ga Allah wanda ya isra'i da bawa ne ya tafi dare da shi kaga sai Allah ce abda abda bawan Allah to wani wai sai yace dan me da za a ce ma annabi bawan Allah to kuma Allah shine ya ambace shi bawan Allah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kai ne yace shi bawa Allah ne akwai wata rana da wanda da wani mutum yace ma sha Allah wa shi ta ya rasulullah in Allah ya so in ka so ya manzo Allah kaza za a yi sai ce bal kul ma sha Allah ka ce ya Allah ya ana illa bashar ni mutum ne ya za ka ce sai na so abu zai kasance shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama don hana irin wannan guluwi yake cewa la ta duruni kama adalatin nasara min maryam kada ku zurfafa wato wajen al'amari na kamar yadda bani isra'ila nasara sun ka zurfafa ga annabi isa har suka ce dan Allah ne ko suka ce Allah ne ma to sannan nan ma kasan nan tamu akwai wani mutunan Kano ba sai na faɗi suna ne ba yi wata kasida ta yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama to ciki sai yana cewa ya rasulullahi ya sanadi anta maqsudi wa mustanadi ya rasulullahi ya kai manzo Allah ya sanadi ya madogara ta wanda nake jingina al'amari na gare shi anta maqsudi kai ne abin nuhi na da bukata kun san an Allahu samad Allah shi ake ni da bukatu duk bukatun kowa shi zai doka sai ya ce an ta makasudi kai ne abin nuni na da bukata wa mustanadi kuma kai ne abin jingina na wannan baitin wata rana wani malami yana karanta mana shi cikin lakta a sokoto sikas to wannan malamin nan najeriya ne to sai wani ya zo wani dan misira ya zo cikin ajin ya iska shi yana wannan karatu yana rera wannan baitin sai suka kama rawa gaban ɗalibai suna rawa ya rasu lallahi ya sanadi an taɓa ji wa sanadi sun kai ta rawa muna kallon abin mamaki to kaga su suna jin daɗin wannan abin da suke faɗi saboda su suna ganin kamar an girmama annabi sallallahu alaihi wasallam alhali kuma uluwi ne wata rana mun ta yi ah, abin nan kubbarin malam abdullahi nan gwandu wajen ziyara to kun ga malam abdullahi malamin tauhidi ne malamin sunna ne bai karantar da shirka ba bai karantar da guluwi ba musulunci suna karantar to amma sai ga baya ta yi kura nan inda kabari ne yake sai ga wasu katti sun zo sun zauna da ka zo sai su ce sai su karbe ka su ce ka ba su garawa bukatar ka ta biya abin nan da ka zo da shi mai gida ya abin na ya jiya kuma bukatar ka za ta biya bukatar da ka zo da ita an biya wabbiya shi mai kabarin na ya biya kuma ya ji abin nan da kake kake koke a kai kun ga wannan kasa hatta kai ana ɗauka sadaka a kai kabari inda kabarin wali wada ake wa Allah nazaru kuma ana wa mai kabari nazaru ya ce gani na zo ba ni da lafiya in na warke zan yi sadaka rago ko zan yi sadaka sa ko zan yi sadaka abinci ko zan yi sallah jama'a kun san da haka ko ba ku sani ba wata tana zuwa ba ta haihu ba ta ce haihuwa ta zo da wuri ne wajen mai kabarin kuma in ta haihu ga abin da za ta basuwa za ta yi sanar a shin kummance da labarin da aka kawo cikin magana jari ce kummance cewa wani wato falke ne ya hito daga gwanja ya ɗauki goro suna cikin jirgin ruwa cikin kogin fara sai taguwar ruwa ta kada da mutanen da a ciki jirgi ya tsora tangal tangal yana kwasan ruwa a haka zai cewa to shi wannan falken sai ya ce shehu usmanu ka cece ni shehu usmanu ka cece ni in na zo sokoto zan ba da kwandon goro guda biyu kun ga alwashi ne ko to duk waɗanda a cikin jirgin nan jirgi ya kife da su amma shi sai kawai da shi da kanai sai ya ga ga su bakin gaba ga shi bakin gaba da shi da kaya ne wa zai gode ma shehu zai gode ma don haka da ya gangame kaya ne ya ci gaba da tafiya da ya ce sokoto dama yana sai cika alkawarin da ya sai ta ya fiti gidan shehu usman ya iske malam tare da almajirai suna karatu sai ce alaga ta malam gashi na zo ne don in kawo wani alkawari da ni gashi sai ba da kwandon goro guda sai malam ya ce aiko ba haka kai alkawari ba sai ji kunya ya ce tsoko kwando guda na biyu ya ba su ya ce ashe mutunan ga yana dan ko da mutum ne zuwa zamanin sai mutanen da annan almajirai suka ce wai kai ba Allah mi Allah barinka sai ce kunji kunji kunji ai lokaci kaza rana kaza daidai lokaci kaza ga abin da ya faru suka ce lalle ko daidai lokacin nan muna zaune tare da malam mun ga yana matsa hannun riga ta yana yana matsa ruwa ga hannun riga shi wato ashe ya mika hannunsa ne ya ya agaje shi ya mika hannu ne ne ya kai mai doki ya kai mai agaji to jama'a ina aka kai shehu usmanu kenan wani mukami an ka bashi mukamin Allah waɗannan duka shi ne ake kiran mutane su nisanci waɗannan abubuwa na guluwi sawa'an guluwin nan cikin aƙida a ɓata aƙidan mutane a sawo musu shirka ciki ko kuma guluwi na maganganu ko na ayyuka na ibada wanda yake shi ne bid'a cikin addini waɗannan duka wajibi ne mutane su basu domin in basu basu ba za su tashi tuta babu mutum yana tsammanin addini yake yi zai tashi tuta zero ba tare da addini ba Allah ya sauwaka waɗannan ire-ire waɗannan an ce ma ka rubuta littafai mujalladat sai ka rubuta game da su amma kaɗan ne kawai na ambata daga cikin waɗannan abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya fahimtar da mu ya samu gane lan yastankifa أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يستنكف المسيح نبي عيسى ابن مريم بزي كاما با an ya kuna abdan ya kasance bawan Allah hakanan dukkan mazanin Allah ba wanda zai yi kyama a ce bawan Allah ne walal mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'ikun Allah masu daraja irin su Jibril, Mikail da sauran dai mala'iku masu daraja dukan su la yastankifuna ba su kyamat an yakunu abidan su zama bayan Allah wa hadha min al istidradi wato wannan yana daga cikin mafi kyawun istidradi wato ko zance a wajen malaman balaga shine wato ana cikin wata magana a ta zuwa ga wata zukira an bace wannan magana kyamalin raddi alaman za'ama annaha aliha wato an yi raddi ga wanda ke cewa annabi isa da mala'iku dukansu alloli ne au banatullahi ko mala'iku kayan Allah ne mata kama radda bi ma qablahu ala nasara kamar yadda aka yi raddi ga kiristoci azzaimi na zalika wanda suke riya Allah na da da ai na yi min Allah cewa annabi isa dan Allah ne wa man kif duk wanda ya kyama ana ibadatihi daga ya bauta wa Allah yana ganin shi bai kamata ya zan bawan Allah ba sai dai ya zan tafaran Allah wa yastakbir yayi girman kai fa hashirhum ilai jami'a to Allah zai tara su gaba ɗaya fil akhirah ya hukunta su wato al'aran lahira ba amma alladhina amanu amma waɗanda sun kai imani wa amilu salihati suka yi ayyuka kyawawa wato ayyuka na kwarai aiki na kwarai shine aikin da ya daidai da shari'a ba bid'a ba sannan aka yi shi don Allah babu riya to wanda ya irin wannan aiki shi ya aiki sali Allah ya ce wa fihim ujurahum Allah zai cika musu lada ayyukansu wa yaziduhum min fadli kuma Allah zai daka musu daga falala ta yi musu kari ma la ra'at Allah zai ba su abinda idanu bata gani ba wala udhunun sami'at kuma abinda kunne bata ji ba wala kadara tsara alakali basharin tunanin na adam bai taba tunanin cewa ana samun wannan ni'ima ko wannan jin daɗi ba sai kawai mutum ya same ya cikin aljanna wa amma allazina stankafu amma waɗanda suka yi kyama ga zaman su bayan Allah su bota wa Allah wastakabaru suka yi girman kai fayu azabuhum azaban alima Allah zai musu azaba mai radadi ay mu'limu huwa azabun nari wala yajiduna lahum kuma ba za su samu ba ga kawunan su min dunin lahi wanda ba Allah ba waliyan wani majibinci ya dafa uku anhum wanda zai tunkuɗe musu azaba ba wani wanda zai tsaya musu ya kare su daga azaba Allah wala nasiran kuma ba su da wani mataimaki yamna'uhum wanda zai kare su thumma nada jami'an nasi sannan ubangiji ya kira mutane gaba daya ala tabakatihim bisa ga darajojinsu matsayinsu almu'minina da mu'minai wal mushrikina da mushrikai wa ahlul kitabi da kuma ma'abutan littafi min al yahudi yahudawa wan nasara da nasarawa wato kiristoci wa ashhadahum ala qawlihi Allah ya kafa musu shaida inda yace ya ayyuhan nas ya ayyuhan الناس قد جاءكم burhanun. من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم الله تبارك وتعالى يتي يا أيها الناس يا كمتاني wato gaba ɗaya kira ne na gaba ɗaya na bai ɗaya kada ja a kun burhanun hakika hujja da dalili ya zo muku wato mera dukum daga ubangijinku alaikum wannan hujja ce akan ku ko kuma ku rike hujja ce ta zangare ku wa huwa annabiyyu shine annabi sallallahu alaihi wa sallama don kun yi aiki da abin da yazo da shi kun samu dalili na samun alkhairin duniya da lahira in kuma kuka yi watsi da wannan manzancin da wannan abin da yazo da shi na shari'a to kun daure kanku kun samu kanku sarka sai wuta Allah ya kare wa anzalna ilaykum nuran mubina hakika mu saukan muku wani annuri wani haske bayyananne shine alqur'ani don haka nur yana cikin sunayen alqur'ani kamar yadda rahama da huda yana cikin sunayen alqur'ani fa amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa atasamu bihi suka yi riko da shi suka rike addinin Allah suka yi itisam fa sayudkhiluhum Allah zai shigar da su fi rahmatin minhu a cikin wani jinkai nashi wata rahama ta shi an ce aljanna ita ce a wannan rahama da aka ambata wa fadlin Allah ya sa mu ci wa fadlin da wata irin baiwa wata falala da gare shi wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma Allah zai shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wanda zai kai su ga rahama ta huwa dinul islam shine addinin musulunci ilahuna inta hashahadatul lahi wato nan ne karshen shaidun ubangiji subhanahu wata'ala allati shahida biha wanda Allah ya bada shaida da na nubuwati Muhammadin ga gaskiya annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa risalatihi lin nas da kuma manzanci ne da aikensa zuwa ga mutane wa huwa akhiru ta'liqihi wannan shine karshen ta'liqa ala qaulihi ta'ala ga wato can zancen da ya gabata a warkon sura inda Allah ya ce inna anzalna ilayka kitaba bil haqq ila qaulihi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhida to gashi ga alama lokaci ya yi amma ɓangare guda da na son yi magana a kan shi na guluwu ban yi ba an bi ni bashi domin ɓangare guda na guluwu shine wato taɗarrufi taɗarruf irin abinda mutane suke yi wani ya zo ya mai da haram ya mai da haram ya mai da eh, mustahabbi wajibi ya mai da makaruni haram wannan duk guluwi ne sannan ina aqida boko haram da isis duk tadarrufi ne duk guluwi ne addini bai da wannan ba kai hatta ka shaddada ma kanka al'amarin addini ka tsoko abinda har safi safin kai wannan duka ba abu ne wanda ake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki irin wannan aƙida kuma bai da wannan karantarwa ba insha Allah a lokaci na gaba sai mun biya bashi sannan da ci gaba da sabon darasi ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta a wannan zama Allah ya ba mu lada baki daya kuma Allah ya amfana da mu ya ba mu ifaiti shi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرمك الله الله يساك ما سجع على خير سا كيد على دمك وانا عيشي هو بدانا وبنجي الله يساك زمو سنبيش زمو الجنة وبنجي kuma ya sa ya zamo shi ne sa jirgin da gare mu a wannan karatun ya gudana ne a wannan masallaci na fadar martaba a sarkin kada har gungun alhaji sama'ila muhammad naira a wannan rana a wannan matsiri na marice kuma muna roƙon allah allah ya saka muku da da sa baki daya yanzu sai tambaya da ne guda ce kawai wani ban allah ne yake tabbacewa cewa a mutum ne mai azumi yake wankin bakinsa wato haƙuransa har da jini har jini ya fito yaya azuminsa to mutumin da ya yi guga bakin shi yana azumi har jini ya fito to fitar jinin bai bata azumin shi da domin an ce yabsudu saumu lima da kala la lima kharaja azumi na baci don abin da ya shiga ciki ba don abin da ya fito ba saboda haka jinin da ya fito inda ya fita ya wanke bakin shi azumin su na nan tsatalo amma in ya hada wannan jinin to na azumin shi ya baci don haka ya tabbatar da cewa bai haɗe wannan jinin da ya fito ga haƙoran shi amma in ya haɗe shi to zai ranka azumi daya wallahu a'lam da fatar mai tabbaya ya gamsu da wannan amsa da aka bayar kuma insha Allah nan za mu yi addu'a ubangiji Allah shi saka mana da alkhairin da gaba ɗayan mu akwai bayan Allah suka aiko da na musu addu'a kan bukatocin su marasa lafiya gidaje da asibitoci a yi addu'a gabaki ɗaya Allah ya ba mu lafiya صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد